Bayan labaran duniya, za mu sake haɗa ku da 'yan uwa maza da mata a duk faɗin duniya domin ba su damar sada zumunci a wannan rana kafin mu kai ga haka. Ga Hawa Sharif da halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum labaran duniya mai karantawa Hauwa Sharif. ƙasar Saudiya inda wurare biyu mafiya tsarki a musulunci suke ta bayyana yau ranar Laraba a matsayin ranar Idi na karamar sallah a ƙarshen azumin Ramadan na bana. Ranar ta Idil Fitr wadda ke nufin lokacin kammala azumin watan Ramadan na kasancewa ne sakamakon ganin jinjirin sabon watan Shawwal bisa tsarin kalandar musulunci. A ƙasar ta Saudiya dai ana sa ran shafa kwanaki hudu ana sallar ta Idil Fitr ko kuma ƙaramar sallah. A ƙasar Indonesia ƙasa mai yawan da tafi kowace ƙasa a duniya yawan musulmi da adadin su ya kai miliyan ashirin, ana kiran bikin sallar ƙaramar ne da sunan Lebaran. an kiyasta 'yan kasar ta indonesia su miliyan 193 za su yi tafiya zuwa wurare daban-daban a cikin kasar domin gudanar da bikin sallah tare da iyalansu tururuwar da 'yan kasar kan yi wajen fita daga babban birnin kasar jakarta kan haifar da jerin gwanon ababen hawa na tsawon sa'o'i musamman ma a yankin tsibirin jaba. A ran Talata ne Amurka ta tsanantawa Hamas da ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da Isra'ila da zai dakatar da yakin da ake yi a Gaza na tsawon makonni shida. hakan zai kuma hada da sakin wasu daga cikin mutane ɗari ko kuma wani adadi mai kama da haka inda ita ma Isra'ila za ta musanya da sakin ɗaruruwan falastinawa da ta ɗaure sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya shaida manema labarai cewa wannan wata yarjejeniya ce mai matukar mahimmanci da aka gabatarwa ga hamas ɗin a makon jiya a birnin alkahira da ya kamata ta amince da ita blinken ya ce yanzu dai dabara ta rage ga hamas duniya kuma na kallon abin da za ta yi A ranar Talata ne shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya buƙaci Donald Trump da ake kyautata zaton zai sami tikitin tsayawa takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican da ya ziyarci ƙasa ta Ukraine. shugaban kasar ya faɗa cikin wata tattaunawa ta kafar yatsa labaran excel springer cewa yana son jin kudirin da trump ɗin ke da shi game da ganin an kawo ƙarshen yakin da ake yi tsakanin ukraine ɗin da rasha to sai dai duk da haka zelensky ya ce ba shi da ra'ayi akan kudirin trump na cewa yakin zai kare ne kawai idan ukraine ɗin ta sallama wani yanki na ƙasarta zelensky ya ƙara da cewa idan dai batun ya mika wani yanki na kasar shi ne ya ce to da sake ya ce muna buƙatar ƙwaƙwaran ƙuduri ne saboda rayuwar mutane na cikin garari dakarun amurka sun faɗi a ranar talata cewa sun danka wasu jerin ƙananan makamai da alburusai da ukraine da suka kwace daga dakarun farisa wato iran a yayin da suke ƙoƙarin mika su ga mayakan hutu da tehran kimara baya a yemen ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A ranar Talata ne iyayen wani yaro wanda ya shiga makaranta da karamar bindigar hannu ya kuma kashe 'yan ajinsu su hudu a shekarar 2021 suka game da daurin akalla shekaru goma a gidan wakafi ko su sakamakon gazawarsu na daukar matakan hana afkuwar wannan mummunan lamari. Jennifer da James Crumbly da aka yi shari'a a lokuta daban-daban a farkon wannan shekarar. an samu kowannensu da laifin kisa sakamakon mutuwar da wasu da ɗansu mai shekaru sha biyar ya haifar a makarantar da yake a oxford da ke michigan baya ga waɗanda suka mutu wasu mutum bakwai ma sun samu rauni iyalan dai su ne na iyaye na farko a amurka da aka taɓa tuhuma da sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da ɗansu ya yi. a gaida Hawa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.